duk wanda aka je lahira kaga ya rabauta to ya bi Allah ne ko da ko dan annabi ne shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na fatima ya ce da ita ki tashi ki aiki domin ba abin da zan iya amfana miki a wurin Allah ranar alkiyama abu na farko da zai bayu zuwa ga Allah ya miki rahama ma'ana shine sai kin bi Allah kuma mun ga a tarihi waɗanda suka taso a gidan tsantsa baragen zallan kafirci amma saboda da'ansu ga Allah da annabin lokacinsu sai Allah ya kubutar da su daga cikinsu kuma a mata kuna da matan fir'auna asiya ko kun ga abin da Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru ra'ata Fir'auna? ko a eh haka Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani ya ce da iyalin fir'auna Kun ta duniya ta roƙi Allah ya gina mata gida aljanna kuma Allah ya amsa mata me ya janyo haka shine da'a kamar yadda kuma duk irin tsaftan gidan da ka fito da asalinsa da usuli da kake da shi da komai da dukiya da matsayi idan ba ka bi Allah ba to a wurin Allah kai kaskantacce ne a wurin Allah kai kaskantacce ne mun ga misalai da yawa a jiya mun gani a shekaran jiya mun gani a jiya muna gani mun gani a yau Eh, in ka ce a shekaran jiya shine zamanin annabin da ba namu ba Allah ta'ala ya faɗa annabi lut da annabi nuh su ma haka ya faru da su kun ga yayan annaba ma annabawa kadai ba manzanni ne manzo yana gaba da annabi manzo yana gaba da annabi amma Allah ta'ala ya ce a ranar kiyama za ce da su wa qida dukhulan nara ma'ad ku shiga wuta tare da wanda suke dawwama kaskantattu tare da cewa matan manzanni ne ba wanda duk a duniya a lokacin su ake saurara ma sai sun faɗa sannan abi rashin wannan ɗa'an shi ya cutar da su ina fata mun fahimci wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan za ku ga sahabbai kusan duk da su ake yin misali a nan don su ne zakaran gwajin dafi a gidan imani da aiki da shi in ka bi hanyar su to ka shirya ka tsira ko ajiya a magana kadai idan mutum ya kuskure annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna rashin tarayyarsa da shi to wannan mutumin zaka ga ba zai yi albarka ba ko sai ya haɗu da wata jarabawa ko da mutumin kirki ne kuwa kai ba mutum ba hatta dabbobi tafiya ake za a yi tafiya wata raƙuma ta tutsu tana garjama ga mahayinta kawai sai ya zazzage ta ya la'ance ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kunu wace raƙuma ce wannan aka la'ance ta aka ce kaza ce ta wane ya ce ku cire ta don mu la'ananniya tsinanniya ba za ta tafi a cikin mu ba ashe kun ga zaman waɗanda suke ba masu saban Allah a cikin musulmi dalili ne da ke sabbaba kaskanci wanda ya rawaito hadithin ya ce wannan raƙuman sai da aka wayi gari mun ganta tana yawo a kasuwa ba mai ƙaunarta ba mai sha'awanta ko kaya ba a ɗaura mata ta zama watsatsiya sai da ta mutu to haka abin yake wani ya zo wurin annan sulasula ya ce sunansa huznu bakin ciki Allah sulasula ya ce na canza maka suna na mai da kai sahal ka koma mai sauki ce a'a ni ba za ka canza mu sunan da iyayena suka samu ba manzo Allah ce to haka din jikansa yake reto ya ce tun da ya ƙi karɓan wannan canjin na annan sulasula ya ce wallahi kun gani jikansa ne har yau muna fama da bakin ciki a gidanmu dama alhuzunin bakin ciki da damuwa an ce ai wallahi garin fanwa na can na ci da wuta subhanallahi an taru dangi an ji an kashe an gama mai karo kasu ya ce ga yarinyan wancan ta fada rijiya haka suka yi ta fama to cikakken nasara yana cikin da'a wa Allah ne eh cikakken nasara da Allah ta'ala ce wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin har sai amma Allah biyayya an yi masa da'a sannan ake cin nasara to waɗannan hanyoyin da'an su ne abin da muke nema